mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero shine ɗa na uku a wajen marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero mutum ne mai matukar gogewa a harkar sarauta tare kuma da farin jini a wajen jama'ar kano saboda kulawarsa ga harkokinsu masanin aikin jarida da kuma gyaran jirgin sama a cikin wannan shirin za ku san yadda hakan ta wakana ku dai ku kasance tare da ni kwamar tisani salisu darma mu da sake kasancewa tare da ku a tashar tarihi tv tashar da muke kawo muku tarihin abubuwa daban-daban domin ilimantuwa nishadantuwa da karayuwar mutanen dauri a ci gaba da muke kamuku dangane da tarihin asalin kafuwar masarautar kano kun ji inda muka tsaya akan tarihin mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu yanzu za mu ci gaba amma kafin mu ci gaba da allah muna roƙon ga wanda yake bako na zuwa wannan canan namu da allah ku duba alamar subscribe ku danna mana kana ku danna alamar ƙararrawa ta da duk lokacin da muka saki sabon shirin mu zai same ku kai tsaye a cikin wayoyinku mun gode bayan mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi sai kuma sarkin kano alhaji aminu ado bayero an haifi alhaji aminu ado bayero a unguwar kabara a ƙwaryar birnin kano ranar 21 ga watan Agusta na shekarar 1961 shine ɗana uku ga marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. kafin shi akwai sunusi ado bayero sannan akwai fatima ado bayero sannan kuma aminu ado bayero sarsalar mai martaba alhaji aminu ado bayero da farko dai aminu ado bayero ziriyar gidan malam ibrahim daba ne ta bangaren mahaifinsa marigayi mai martaba dr alhaji ado bayero kamar yadda kuka ji a baya shi mai martaba sarkin kano aminu ado bayero ɗa ne ga alhaji ado bayero sarkin kano na goma sha uku a jerin lissafin sarakunan fulani shi kuma ɗan sarkin kano abdullahi bayero ne sarkin kano na goma a jerin lissafin sarakunan fulani shi kuma ɗan sarkin kano muhammad abbas ne sarkin kano na tara a jerin lissafin sarakunan fulani shi kuma ɗan abdullahi maji karofi ne sarkin kano na uku a jerin lissafin irin sarakunan Fulani. Shi kuma Abdullahi Maje Karofi ɗan Ibrahim Dabo ne. Haka kuma ta ɓangaren mahaifiyarsa, mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya gaji sarauta. domin mahaifiyarsa ya ce ga mai martaba sarkin ilori alhaji sulu gambari takin iliminsa mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya fara karatu a makarantar firamare ta kofar kudu daga shekarar 1967 zuwa shekarar 1974 inda ya kammala nan ne kuma ya tafi zuwa kwalejin gwamnati ta birnin kudu a jihar jigawa a yanzu inda ya yi karatun sakandare Alhaji Aminu Ado Bayero ya halarci Jami'ar Bayero University da ke nan Kano inda ya samu digiri a kan fannin aikin jarida da kuma kimiyyar siyasa a shekarar 1979 zuwa shekarar 1984. Haka kuma ya yi aikin hidimar ƙasa a jihar Benue inda ya yi aiki a gidan talabijin na ƙasa wanda ake kira nta gwagwarmayar mai martaba ta fuskar aiki mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya fara aiki a kamfanin jiragen sama na kabo air a matsayin jami'in hulɗa da jama'a daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1990 inda ya rike matsayin darakta a kamfanin a lokacin da yake aiki da kamfanin kabo air mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya samu zama zuwa kasar amurka inda ya samu damar zuwa makarantar koyon tukin jirgin sama wadda ake kira Orland, California, inda ya samu certificate na flight engineer. maisa ta fuskar sarauta a shekarar 1990 mahaifinsa mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya fara bashi mukamin sarauta. inda aka naɗa shi ɗan majan Kano kuma hakimin Nasarawa. Daga nan ne kuma aka ƙara masa girma zuwa ɗan majan Kano amma a wannan karon hakimin gwale a dai shekarar 1990. alif dubu kuma likafa ta ƙara gaba inda aka naɗa shi turakin Kano kuma hakimin Dala a watan Janairun shekarar 1991 zuwa Janairun shekarar 2001. Ma'ana dai ya yi shekara ɗaya har goma a kan wannan mukamin. Daga nan kuma Alhaji Aminu Ado Bayero ya zama sarkin dawakin tsakar gida hakimin Dala daga watan janairun shekarar 2001 mukamin da ya rike har shekarar 2014 a watan oktoban shekarar 2014 sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya naɗa shi a matsayin wamban kano kuma ɗan majalisar sarki ya rike wannan mukamin har zuwa watan mayun shekarar 2019 a watan disamba shekarar 2019 ne kuma gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya naɗa shi sarkin bici na farko bayan kirkirar sababbin masarautu a ranar litinin ne gwamnatin jihar kano ta naɗa alhaji aminu ado bayero a matsayin sabon sarkin kano bayan sauke sarkin kano muhammadu sunusi na biyu gwamnatin jihar kano ta sauke sarki muhammadu sunusi ne saboda rashin biyayya ga gwamnati kamar yadda gwamnatin ta sanar aminu ado bayero ne aka naɗa shi domin ya gaje shi nan kano kamar yadda kuka ji a cikin shirin mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya yi gwagwarmaya daban-daban ta fuska daban-daban a ɓangaren gwagwarmaya ta ƙungiyoyi ma ba a bar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ba duba yaro a baya ba a ɓangaren ƙungiyoyi kuma sarkin kano alhaji aminu ado bayero shine shugaban ƙungiyar masu wasan ƙwallon kwando ta jihar kano shine takaitaccen tarihin da za mu kawo dangane da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Mu haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba inda za mu fito da wasu muhimman abubuwa wanda Allah yake ɓanci masarautar Kano da su. Mu haɗu da ku a cikin shirin na gaba. Mun